ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون daga cikin mutanen annabi Musa bani Isra'ila akwai jama'ar da suke kan hanya madaidaiciya a kan addini ingantacce suna kiran mutane zuwa gare shi suna hukunci da adalci ba sa zalunci